بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna cikin باب sabri satin da ya fice mun tsaya a harshen hadisi na ashirin da takwas a da bakwai yau za mu tashi farkon hadisi na ashirin da takwas kuma wannan shine majalisi na goma sha nawa na goma sha biyu darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi na riyadu salihin don da tuna mana yau muna sha bakwai ga watan rabi'u tsani ko shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da nawa da biyar wanda ya daidai da sha bakwai ga watan na biyu shekara dubu biyu da goma sha hudu miladiya malam ya ce وعن أنس رضي الله عنه قال لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس معواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراء رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال أنس بن مالك الله يكاري دا أجريش مني ترجمة cikin darussan da suka gabata ba za mu maimaita ba yake cewa lamma saqulan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nauyi abin da yake nufi rashin lafiya ya tsananta gare shi Kunga cuta ba ta nuna rashin matsayin mutum a gurin Allah idan da rashin lafiya ina gwada rashin matsayin mutum a gurin Allah da manzon Allah bai rashin lafiya ba kuma har yake cewa ashaddun nasi bala'an al'ambiya thumma al-amsal fal-amsal kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk lokacin da zai yi zazzabi akan ninka masa zazzabin mutum biyu ne kuma gwargwadon matsayinka da kusancinka da Allah idan ya tashi jarraba ta haka jarraba take zama mai tsanani saboda mutum ya ƙara samun matsayi ya ƙara samun daraja a gurin Allah mai girma da ɗaukaka da lokacin da manzon Allah jikinsa ya nauyi ja'ala ya taghashahu al-karbu tsananin zafin rashin lafiya yana lullube shi alkarbu anan nan ba ana nufin bakin ciki ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bakin cikin rabuwa da duniya yana farin cikin gamuwa da ubangiji saboda ya san abin da ya gabatar ya san kuma abin da zai tarar a gurin mahalicinsa mu ne muke bakin ciki saboda rabuwanmu da duniya saboda mun raya gidanmu na duniya mu rusa na lafiya duk mutumin da irusa gidansa na duniya na lahira ya gina gidansa na duniya to babu yadda za a yi munnar barin ginan ne ya koma rushe amma daga cikin magabata an samu wanda kusancinsu da ubangiji ya sa inda cewa za a yau za ka mutu ba zai iya ƙara komai ba akan abin da yake wa Allah ya ƙure malejin bautarsa ga Allah da kuma kusancinsa da ubangiji faƙalar fatima na na fatima a lokacin da manzon Allah yake cikin wannan yanayi ta shigo gurinsa sai ta ce wa karba abatahu kamar tana cewa wayo damuwar mahaifina annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da jikinsa ya tsanani a farko akan ɗauke shi duk ran da kwanan wance izo sai a ɗauke shi a mai da shi ɗakin shi to kafin a zo a ɗauke shi wani lokacin sai ya dinga cewa aina ana yau kuma ina nake sai matansu suka fahimci ya gaji da wannan jelan da ake da shi saboda adalci fa ba shi da lafiya bai ce a rashi a ɗakin amarya ba ko a ɗakin wacce ita so kullum idan kwanan wancan izo sai an ɗauke shi an mai da shi sai da idan ga tambaya ina cewa yau kuma ina ina ne sai matansu suka fahimci cewar ya gaji da wannan ɗaukar sa da ake a mai da shi ɗakin wancan. sai suka ce zaɓi inda yake so ijiya sai ce ya zaɓi a kan shi ɗakin na na aisha rabi Allah ta'ala Allah shi ta take cewa mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ci wa na annabi a runguma ƙirjin na na aisha ya bar duniya ya rasu a hannunta an binne shi a cikin ɗakin take cewa duk wanda baya ƙaunata, to kada ya ziyarci kabarin manzon Allah saboda zai gamu da bakin ciki cikin ɗakin ta iki kaga bayan da za ka fitar da shi don baka kan ka ce a canja masa ɗaki saboda haka ya an mai da shi ɗakin na na'isha sai da na abubakar sai izo ine mi izinin ta ita in kin min izini ina son nima na zauna kusa da manzon Allah na dinga duba shi an ce yi ɗan kwanaki a nan ko gidansa bai tafi ba sai da ya ga jikin manzon Allah kamar ya ɗanyi ƙarfi sai ce ya rasu rasulallah ina neman izini zan tafi gurin matata wacce take a wali akwai wata unguwa da cikin unguwannin madina yana da matarsa guda ɗaya a can ya ce kwananta ne kuma na jima ma ban leƙa gurinta ba zan tafi sai manzo Allah ya masa izini yana tafiya gurinta ikon Allah sai Allah ya karɓi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine na Aisha na na Fatima take wannan magana fa qala sai manzon Allah yace laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm daga yau damuwa da bakin ciki ya kare babanki mun duk damuwa a nan duniya damuwar mutane su shirya damuwar mutane su zama mutanen kirki damuwar abautawa Allah kada ai shirka da shi damuwar abu Allah damuwar wane na cikin matsala ya za a magance masa matsalarsa da a nan duniya ne an je lahira babu wani abu yace daga yau babanki ba shi babu wata damuwa falamma mata lokacin da manzon Allah Allah ya karbe shi ya bar duniya qalat kina na Fatima ce. ya abatahu ya babana ajaba rabban da'ahu wanda ya amsa kiran ubangijin da ya kirawo shi watan kamar tana nuna cewa. babana ya amsa kiran Allah shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya abatahu jannatul Firdausi ma'awahu babana aljannat Firdausi ita ce makomarsa sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce aljannar da tafi kowace aljanna tsada annabi yace in za ku roki Allah aljanna to ku roƙe shi Firdausi a'la kada ka ce ai kai ko irin yadda wani yake cewa wai kudin iskan aljanna a mai da shi babu kudin iska a aljanna wato yana son ya fassara yan ashabul araf wanda ba sa wuta ba sa aljanna su ma akwai lokacin da za a ce shi kenan an yafe musu zo su tafi aljanna shi ne yake cewa in za ku roƙi Allah aljanna to ku roƙe shi alfirdaus ita kuma firdaus rufinta al'arshin ubangiji duk wani abu wanda za a yi famfin ɗinsa a zubo da shi ragowar aljanna wata ba wannan ba daga sai yake gangarowa ya abatahu ila jibrila da na'ahu jibrila mala'ika jibrilu za mu yi wa gaisuwa ko za mu sanar da shi rasuwar manzan Allah sallallahu abin da abinda ake nufi da na'ayu shine al-i'lamu idan wane ya mutu a ba da labarin mutuwarsa kowa iji shi ne ake cari shi na ayu malamai suka ce abinda isa na na fatima take cewa ila jibrila nan ahu matuƙar manzon Allah ina nan a duniya mala'ika jibril ba zai daina zuwa duniya ba kuma shi ma ina son ya zo gurin manzon Allah domin yana ɗauko sako ne daga gurin ubangiji yana kawo annabi to in manzon Allah ya bar duniya shikenan ya daina sakowa sai dai zamansa a can to inda wani mutum inda wani halitta da za a yi wa jaje a yi masa gaisuwar manzon Allah to bayan mala'ika jibrilu haka take ne falan ba jufina bayan an gama binne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalat fatima ina da fatima take afabat anfusukum yanzu ranku tayi muku dadi an tahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab ku zuba ƙasa a kan manzan Allah kamar yadda ake binne kowa ku yi ƙabari shi ma ku binne shi ku zuba ƙasa ku rufe kun ji daɗin wannan malamai suka ce amsar sun ji daɗi saboda wannan shi ne hukuncin ubangi haka Allah ya hukunta duk wanda irin su a binne shi a ƙasa ko lokacin da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka buɗe wani birni na tustara an ce sun tarar da gawar annabi daniyal mutanen garin tsawon shekaru ba su binne shi ba tun kafin ma zuwan manzan Allah sallama sun ɗora shi akan wani gado duk lokacin da suka shiga matsala sai a fito da shi a yi tawassuli da gawarsa a roƙi Allah da sai na Umar yanzu sai ta a binne shi tunda ba shari'ar mu bace wannan babu wani mutum da zai bar duniya duk matsayinsa a ce a je a sandarar da shi a busar da shi a dinga zuwa ana gaishe shi a dinga zuwa ana ziyartarsa inda wannan daraja ce da wannan falala ce da akwai sa addininmu da haka za a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan malamai suka ce yana gwada mana halaccin in wani naka ya mutu kai kuka ka kuma nuna damuwa sannan kuma ina nuna mustahabbanci da kasancewarsa sunna idan mutum ya mutu wanda abin ya shafa a ji a mutu ta'aziyya amma fa ta'aziyya ba munna ba ce ta'aziyya ba da haƙuri ne da tsaye ba kewa kuma aka ce ta'aziyya ba a taƙaita ta kan makusantan mamaci ba wataƙila ma wani mutum zai mutu makusantan nasa ba za a yi mata ta'aziyya ba ta fuskar shari'a duk mutumin da bai ji mutuwa ta da ke shi ba bai cancanta a yi masa ta'aziyya ba wanda ya cancanci a yi masa ta'aziyya ko da na nesa ne ba shi da alaƙa da mamaci shi za a yi wa ta'aziyya kuma yi wannan ba wai ana nufin kawai wani don wansa ya mutu ko ƙaninsa ya mutu dole a je a yi mata ta'aziyya ba idan yana tunanin farar gawa ce ba don me za a yi mata ta'aziyya daman Allah Allah yake ya mutu kuma ya mutu sai a taya shi murnar mutuwarsa amma ba zai a yi masa jaje ba sannan ko ba tana nuna a yi kafa-kafa ba a zo a yi ta ciye-ciye da shaye-shaye a gurin wanda abin ya shafa a sunnace su ne suke zama a gansu a yi musu kawai su malaman ma suna cewa in an gama in dai alamar ƙauna ce da soyayya kuke son ku nuna mamacinku to ku yi ma'addu'a ku yi masu sadaka ku yi wasu ayyukan alheri ku ce Allah ya bashi ladar amma wannan zaman da ake na gulma wani lokacin da kini bibi wanda ake nuna isa ake nuna gadara wajen cin abinci da dafa abinci da kawo shi har a samu mutanen da suke bin gawa da sun je makabarta in suka ga motoci da yawa ko masu tsada sun ke an samu gurin zuwa sai ka hau a kurukura kura mota ina ne lai sai a biyo dawo da su ma su zauna a gurin aitai aitacce yace ana shahisha suna ta karɓar gaisuwa an ce har irin wannan ne wani aka zo za an yi sadaka uku ana ta to Allah ya ji kansa sai ya manta yace Allah ya maimaita mana tunda ya san ba kasafai ake samun irin wannan abun ba in ba a nan ba kuma abun kunya ba a tashi kawo abinci da hidima sai mutum ya mutu sanda yake raye ba a bashi abincin ba yana buƙatar kuɗin zuwa asibiti ba a bashi ba yana buƙatar magani ba a bashi ba yana buƙatar abinci ba a bashi ba yana mutuwa sai a ce akai buhun shinkafa akai na sukari akwai lemo akwai waye akwai soye akwai ai kai abubuwa ana morewa bayan ya mutu shi kuma san yana san ya gamu da abin da ya gamu da shi wannan yana nuna halaccin duk matsayin mutum a yi haƙa a binne shi kamar yadda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ba a ware wa mutum wani guri na musamman abin da yasa aka binne manzon Allah cikin ɗakin na na Aisha saboda annabawa a inda suka rasu a nan ake binne su ba a ɗauke su daga kabura in sun rasu a nan ake haka a binne su sannan duk abin da suka bari ba mai gado shi sa za ku ga ya shiga cikin bai salmani isa na na ma a cikin ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi ita kadai ce wacce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riga ta rasuwa amma ragowar ƴaƴansa gabaki ɗayan su sun riga manzan Allah rasuwa banda ita ita ma ba ta fito wata shida ba bayan rasuwar manzon Allah ta bi shi tunda ya taɓa gaya mata wata rana ana zaune a gaya ta zo gurin sa ya mata raka ta fashe da kuka ya ƙare mata raka ta yi dariya shi ne aka tambaye ta abubuwan da ya faɗa sai ta ce to wannan dai barin gaya muku akwai waɗanda ba su shafe ku ba ya gaya mun maganar rasuwa ta shi ne kuka sai ce ba ki a farin cikin ki zama ke ce farkon wacce za ki biyo ni a cikin ahalina yana nufin matansa kenan tunda ƴaƴansa mafi yawanci duk sun tafi a lokacin to na na Aisha bata gaji manzon Allah ba na na Fatima kai tunda ba a gadon dukiyarsa akwai kuma ƴan uwansa na jini wanda za a kira wasu asaba su ba babu wanda ya gaje shi domin da sai Abbas ya zo ce ni ma gani sai wane zo ce ni ma gani aka ce Allah ya zuba wata hikima a nan da annabi sallallahu alaihi wasallam an shar'anta a gaje shi ƴaƴansa da makusantansa su gaje shi sai an samu wasu munafikai sun koma gefe sun ce kaga annaba wannan suna mutuwa wani ya gaje shi kaza wani ya gaji kaza wani ya gaji kaza daman annabtar wayan a cike sai an faɗa in a wancan lokacin ba faɗa ba a wannan zamanin sai an faɗa tun da a wannan zamanin an samu wanda suke cewa annabtar nan faɗi wayo shi kansa ma manzo Allah su suma wayo ɗi mutane da yake ai sallah ai azumi ai zakka ai hajji ai wai ya faɗa abubuwan sai yace amma ladan ku sai kun je can saboda kada a tare a gidansa da yawa a zo a takura masa kaga wanda ya faɗi wanda bai imani da lahira ba kwata kwata bai yadda da ita ba kawai dai ina jin ana faɗa ne kuma ina sa babban riga ina sa zanna bukar ina sa waye ya shigo cikin mutane domin kada a ce baya cikin su Allah ya tsare so don haka idan mutum wani nasu irin su zai iya yin kuka amma ba kukan raki ba kukan kai ƙara gurin ubangiji kuma za ka nuna damuwarka za ka nuna baƙin cikinka amman ka faɗi alheri kar ka faɗi akasin alheri wani abin zaidin usama ta bin zaid bin harisa maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa bin hibbihi radiyallahu anhuma قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد اختبر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه ومعنى تقعقع أي تتحرك وتضطرب وعن أبي زيد أرويته لك أبو زيد شين أسامة بن زيد بن حارثة أسامة شين أن زيد أن حارثة بابنسا زيد ابن حارثة yana cikin mutanen da manzon Allah ya fi so a duniyar nan baki ɗayanta sannan shi ma usamatin yana cikin wanda manzon Allah yake san yake son sa shi sa ake cewa da shi maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bara shine maula watan kalmar maula tana daukan mai gida tana daukan watan yaron gida tana daukan kuma ubangiji ya danganta da inda aka yi istimalin tana nufin ko mutumin da ka ‘yanta shi ka siye shi da kuɗinka ka ‘yanta shi ko aka baka kyautarsa ka ‘yanta shi shi ma ikan zama maulanka don haka akan ce maulaya ana nufin Allah akan ce maulaya ana nufin sayyid akan ce maulaya ana nufin bara kun fahimci wannan akan gaya wa shugaba ma maulaya ga mutanen da suke 'yan fadanci sukan gaya wa shugabannin su sai maulayi shugabana ko yallaɓe ko na abu makamancin wannan to amma shi abin da sa aka ce da usamatu maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi zai ibn harisa bawa ne na na khadija balarabe ne cikakken balarabe amma irin ko yaƙe-yaƙensu ko ƙwace-ƙwacensu larabawa da suke yi aka fauto shi daga wata ƙabila aka kawo shi maka aka siyar da shi wa wani daga cikin yan uwan na na khadija sai shi kuma ya ɗauke shi ya ba wa na khadija shi lokacin da na khadija ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta yi masa ta shi ko manzon Allah rike shi rukon da ko uban da ya haife shi ba zai masa irin wannan rukun ba ya ji daɗi sai 'yan uwansa iyayensa suna yawace yawacen su fataucin su da waye zuwa aikin haji da suka zo sai suka yi kacibir da shi ƴan uwansa sai suka koma gida suka ce ai mun gano wane da ya ɓata shekara kaza yanzu ma ya girma ina maka sai da babarsa da babansa da wan uwa da wan uba suka yi shiri suka tawo maka suka bincika suka ga a hannun wa'iki. sai ga ya mutu yana hannun Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin ma bai zo manzon Allah ba da suka zo gurinsa suka ce ɗanmu ne kaji kaji abin da ya faru amma sai muka ga gurinka shi ne muka zo ka faɗa abin da kake so mu baka ka ba mu shi mu tafi da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa duk wannan ma bata taso ba ba magana ku sai kirawo zai yace zaidu ka je ka yi shawara in kana son ka koma gurin iyayenka ne maka izini ka yi tafiyarka in kuma kana son ka yi zama da ni kuma ku haƙura ku ban mun shi saboda haka ikan lesu ya kalli manzon Allah ya ce kai ni gurinsa zan zauna domin irin abin da na samu a gurinsa ba zan samu a gurinku abin da imin ba za ku yi min wannan abu ba suka yi ta koke koke ce ba inda za ni ya gamu da wanda ya fi kowa kyan ɗabi'a ya gamu da ko wanda ya fi kowa kyan hali da iya zama da mutane so daɗin wannan abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kama hannunsa ya tafi ka'aba dama in kana son ka shelanta abu duniya ta ji sai ka tafi ka'aba ya ce ya ma'ashar ƙuraish taron ƙuraisha ko in saurara iji suka saura ya ce daga yau zai sunansa Zaid ibn muhammad ya zama ɗana zai gaje ni zan gaje shi ku shaida sau da aka maganar bauta ma babu ta ƙari to daga nan aka suka ci gaba da zama da annabta har musulunci ya zo a musulunci ne ya ɓata wannan hukunci na tabanni ka ɗauko ɗan wani ka mai da shi naka ya ka ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina annabi ba baban kowa bane kowa ne baban manzon Allah ne shugabancin annabawa so da aka da kasan aka ce aka yi ibbalin tabanni duk dan da za ka ɗauko shi ba za ka ce ya zama ɗanka ka gaje shi ya gaje shi ba sai dai ya halatta ka ɗauko maraya ko ɗan ɗan uwanka ko wani wanda yake buƙatar taimako ko wanda ga dama ka riƙe shi ka karrama shi ka mutunta shi Allah zai baka lada amma ka ce gado babu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara ɗauko wata baƙurin shiya Zainab ya aura mata suna zaune zama ya daɗi Allah iyo masa wahayi ya ce wannan matar ta zai kai za ta aure babu wani mutum banda annabin Allah wanda aka fi sunansa a cikin Qur'ani in ba zai ba falamma qada zaidun min ha wataran zawwajnaka shi kadai ne aka faɗi sunansa a Qur'ani shine baban ku samu to so da aka aure bai yiwu ba aka raba aure sannan ita kuma aka ɗaura musu aure da manzon Allah ne take alfahari a cikin matan manzo Allah take cewa kowa daga cikin ku zuwa akai aka taru aka daura aure tsakanin waliyanku da waliyan manzon Allah amma ni Allah ne ya daura aure na a sama sai aka kai a tare an gama to saboda haka sai shi Zaidu bayan Annabi ya aure ita Zainab sai aka sake aura masa wata da ake tare ita Baraka al-Habashiyya barakatul habashiyya to ita ce ta haifi Zaidu a usamatu da ta haifi usamatu tun da babansa balarabe ne fur ita ko babansa baraka alhabashiya ba habashiya ce amma ko ba baka sai aka haifi ɗa'irinmu balarabe shi ya haifi baki sai aka dinga anya kuwa aka yi tsaye gungumi ana maganganu ana ta abin nan sau da aka akwai irin mutanen da ake cewa da su suna da ilimin ana cewa da su suna da ayafa akwai alƙayafatu akwai al'ayafatu ƙayafa shine ittiba'ul asar in tsuntsu ya sauka in suka kalli kaba za su ce wannan beni ce wannan tattabara ce wannan hasbiya ce wannan kuciya ce in dai suka kalli ƙafar, ko mai sai sun gane in da raƙumi mai ido ɗaya zai taka ƙafar ta fice in sun kalla ce wannan da raƙumi ne kuma sa ɗaya na hagu babu haka Allah yi su to akwai ko masu ayafa su kuma in suka kalle ka suka kalli wani wanda ike jininka za su ce wannan dan uwan wannan ne su ana ta wannan magana abin kuma ba a nan baya jin daɗi shi ne ya san ku samu ɗan dan zaidu amma kuma gashi ana ta magana baya jin daɗi ka hana mutane faɗa abin da suke sai aka yi sa'a wani ana tar mu mujazzir masu irin wannan ilimin wanda Allah ya musu wannan baiwar sai shigo masallaci sai tarar da zaidu da usamu suna bacci sun lullube jikinsu ga baki ɗayansu sai su suka fito wannan baka wannan fara annabi yana zaune a can da shi da sabansa har ya fice zai wajen manzo Allah sai ya dawo yake ka zo ta baka kafa amma kuma daga cikin wannan farar ta fito aka ce manzon Allah sai fuskar ta dinga kelkeli ya tashi ya shiga gida ya dinga ta ba ku ji abin da mujazzir ya faɗa ba wannan kafar daga cikin watan ta fito kun ga maganar cewar ba ɗansa bane ko ta hanya aka bi wata taso babu ita an ware matsala saboda haka sai ana cikin haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ishu gabantar da zaidu akan wata tafiya da za a yi ko ta yaƙi ko makamantiyarta sai aka dinga maganganu cewa ya za a yi ga manyan sahabbai ga su abubakar ga su umar ga su usman ba a kowa da ba wannan shine zai baka ilimin duniya ilimin zaman duniya kada ka ce wata ran za ka yi wani a a kyale ba. in ka daina fitowa ma sai mutane sun ce ya daina fitowa ba musun jiban su a ciki. in kuma ka fito sai sun ce mana ya fiye tsagalgalewa a cikin abubuwa duk abu in kai shuru su ce in kai magana a ce in baka abin da za ka yi ka zauna lafiya da miyar da mahalicin ba ruwanka da kowa sai ka toshe kunnen ka sai ka huta sau da aka aka yi yan maganganu bai ce komai ba sai wata rana ga sayyidina umar ga sayyidina abubakar ga sayyidina usman ga aliyu ga manya-manyan sahabbai sai ce usama tu zo ya nada shi ya zama kwamandan askarawan musulunci za a tafi rum za a je a yoya sai maganganu kuma kada ga abubakar ga umar ga usman amma da an tsallake su an saka wannan yaran sai annabi ya ce na samu labarin abin da kuke faɗa babansa ma da narka shi kun taɓa wannan magana. to ina tabbatar muku da cewa da shi da babansa duk sun cancanci wani matsayi da za a ba su sannan kuma ku sani ina ƙaunarsa kuma ina ƙaunar babansa kun ga ita ma daraja ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta waɗannan mutanen saboda haka ya shugabanci wannan eh, eh, rundunar da aka haɗa aka shugabantar da usamatu a kanta annabi sallallahu alaihi ba ta tafi ba Allah ya karɓi ransa sai da na abubakar ya ce zan zartar da abin da manzan Allah ya ce a zartar da shi sannan ya tafi ya taka usamatu yana kan doki da shi da rago askara sai na abubakar yana kafa ya ce ka hau mana ya so nake na da kafata saboda Allah kuma sannan na zartar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zartar da shi an ce Usama ya bar duniya a manzon Allah ya bar duniya Usama yana dan shekara ko 18 ko shekara 20 amma dai ya rasu a shekara ta 54 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kuma Usama dan zai malaman hadisi a cikin littattafai na hadisi za ku samu hadisi har guda 128 wanda dukkanin su hadis ne na Usama ibn Zaid daga ciki akwai wannan hadis to shi Usama su dan Zaid kamar yadda na gaya mana ana cewa shi maula rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Usama tun ba shine maula tun ba Zaid ibn Harifa shine maula tun watan dan baran manzon Allah sallallahu alaihi sallam, mu a nan duniya ma yanzu a zaka ji wani an ce da kai sarkin fadar leman sarkin kaza <laughs> ko ba yin haka ana yin haka a wannan duniyar mutum kuma ya tafa ya ta wata abafa ina jin daɗin shi an watan tsorin tsorin tsofiro to amma kai yanzu aka ce da kai baran baran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me matsalarka a ce da kai kai jikan jikan tattaɓa kunnan mai ɗaukar takalman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi alfahari da wannan ba za ka yi alfahari da wannan to shine maulatin bara wanda aka yanta shi ya zama ɗa wa hibbihi sannan kuma masoyin manzon Allah wa bin hibbihi dan masoyinsa wato akwai kalmar a larabci muna da hubbu za ka iya cewa hub ita ce gundarin kalmar soyayya in ka ce hib to sai mutumin da ƙaunarsa ta mamaye zuciyarka ga baki ɗaya shine ake ta da shi hib laraba sukan gaya matansa haka za ka iya cewa matarka za ta iya cewa da kai hibbi ko hubbi kai kuma ka ce da ita hibbati ko hubbati watan kana nuna an kai maganar lobayya ta zo ƙarshe ke to shi ne ma'anar hub ko a ce da kai hibbi to shine ake gaya wa shi usamatu da kuma zaidu din to usamatu dan zaidu ne yake cewa arsalat bintun nabi sallallahu alaihi wa sallam ɗayar Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta aiko ɗan aike gurin annabi wace ce ɗayar Manzan Allah an ce zainab ce a nan ba a faɗe ta ba amma zainab ita ce ta aika wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce innabni qad ihtumir ɗana yana sharafa intizar shi ne mutuwa ta zo tafiya zai an ga dukkanin alamu da suke nuna wanda ya kai wannan matsayin mutuwa zai shi ne intizar shi ne da wasu muke cewa da shi ya sharafa ba sharafa ta loli ba yawa ita wannan sharafa ce wasan kuma sharafa fashhadna sai ta ce ya rasulallah a gaya masa ka halacce mu ka zo inda nake fa arsala yuqri assalamu wa yaqul Ya annabi sai aje a ce ina gaishe ta kuma ga saƙona a ce da ita inna lillahi ma a haza duk abin da Allah ya da ban nasa ne wala hu ma a afa abin da ya bayar ma nasa ne da in ya baka ikwace daman ajiya i baka kamar yadda ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗansa ya rasu ya bashi bashi da lafiya da ya dawo gida matarsa sai ma abinci sai komai sai wanka sai kwalliya ya ce ya yaro ta alhamdulillah ai ya samu sauki cuta ta warke ya zauna ya ci abinci don kada firgita shi ka cin abinci saboda in ya zo aka ce mari ya mutu da ci abinci ba zai dawo da shi saboda haka ta yi ta lallashinsa ya ci abinci ya bacci har ya kusance ta sai da ita shi ya nutsu sannan sai take to Allah ya karɓi ransa zo kai masa wanka a je a shirya ya zaki min haka tace to ya zaki inna lillahi ma akhadha wa lahu ma aka abin da Allah zai bada ajiya kuma sai zai karɓi kayan ka sai ba zai karɓa ba shine abin da annabi ya gaya mata a gaya mata haka wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kowane abu yana da lokaci abin ambato duk wani mutum da aka ce da kai ya rayu a duniya akwai sanda za ce baya komai tsawon lokaci faltasbir ku gaya mata ta yi hakuri wal tahtasib ta nemi Allah ya baka lada to wannan inna lillahi ma akaza wa lahu ma aqa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal malamai suka ce wannan ita ce haƙiƙanin yadda ake gaisuwa in mutum aka yi masa rasuwa in ka zo gurinsa sai ka ce da shi inna lillahi ma a kaza وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب أنكم دنجي نيدوا كتير فلتصبروا ولتحسبوا ولتحتسبوا ku yi hakuri ku jure ko ku nemi Allah ya ba ku lada wanda ya tafi ba zai dawo ba daman ajiyar Allah ce ya kwata kayanka kayanka wasu kuma daga cikin malamai suka ce a zaka iya cewa a a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum duk abin da ka dauka yayi amma mu da an zo ya aka ji da haƙuri alhamdulillah bulola sha ɗaya kafin ka yi ƙwaya biyu an gama ka sai ko mutum ya dinga allahumma gafirli warhamni wafu anni wafini wani ne ike kansa abuwa kuke kuna cewa amin amin amin saman yadda ake yi in ka zo ka tara an wa mutum rasuwa in za ka yi masa ta'aziyya ka ce inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman, fal tasbir wal tahtasib sai a daure sai a yi hakuri sai a jure Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa duk abin da ka faɗa amma dai wannan ita ce kalmar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma waccan da na gaya muku ta biyun wacce aka samo daga bakin malamai suka ce ga abin da ake faɗa don haka abin da ake son a nuna mana nan. kada mutum a yi masa mutuwa ya kama zage-zage ya kama ya gari gasa ana kokawa da shi ana yi kan za a ake rirrike shi a yi ta rirrike shi zai kan gawar in kuma kun sake shi ba kusan ne zai mata ba in aka sake shi da ya fi idan mutane sai fara kusa a guje in kan gawar sai a ƙara kamo shi to annabi ya ce ba haka za a yi abinda ake son a ba mutum hakuri a kwantar masa da hankali fa arsalat ilaihi sai ta ƙara aiko masa da ɗan saƙon tuqsimu alaihi ta ne masa magiya shine tuqsimu alaihi tana cewa na gama ka da Allah ka zo la ya'tiyannaha ta ne masa magiyar ya zo gurinta faqama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan ku tashi mun kun ga me ake son a nuna mana tausayi da kuma haba-haba da 'ya'ya kai yanzu kai ne yakka ta turo ta ce a gaya masa ya zo jikansa ne ba shi da hamla ta fiye kuna me so zan zo zan masa sai kama faɗa amma yanzu Allah ya tura mata ita in ma mutuwa iga abin da zaki yi haƙuri ki jure da ta ƙara dawowa sai ce to ku tashi ko bai tashi kaɗai ba fa kama ma mahu sa'ad ibn ubada sai ya ɗauki manya-manyan ansaru sa'ad ibn ubada shugaba ne daga cikin shugabannin kabilar khazraj daga cikin ansaru wa mu'az ibn jabal ya dauki mu'az ibn jabal wa ubay ibn ka'ab ya dauki kuma sarkin makaranta qur'ani na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zaid ibn sabit ya dauko kuma gangaran din sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marhutun alqur'ani shi ma aka dauko shi wa rijalun radiyallahu anhum da kuma wasu da yawa yace duk ku zo ku rufa mun baya mu tafi jika na ne aka aiko ta ce ta aiko take mu tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dabi'a ta tafi. aka ce sai ka gama matar da aka raina ba a damu da ita ba a cikin gari yana fa cikin sabon zuwa zo cikin masjid bismillah ya rasulullah sai ce to sai bi ta sai ta kai shi gefe sai ta yi bayani sai ta bayani sai ta bayani ina sauraron ta sai sanda ta gaji da bayaninta sannan ya bata amsar da zai bata sannan ki dawo mu ba mutane sun fiya sai a ce mutane sun fiya raini ka gan shi wai magana yake ne ba zai ba amma kuma an bi ta ɓarawo sai a ta mabi sau da haka wasu mu akwai rashin tsari wani yanzu sai maka tek rabin shafi sai dogon tambayi ne ce da Allah a karɓar kallaka amsa mu wannan tambayoyin ta tek ka rubuta ka amsa masa wani ko ya bugo maka waye ce akar maka la wallahi ba da credit dan bugo mun sai ka ba da amsa da ana samun irin wannan amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana haba haba da su amma fa akwai girmamawa akwai karramawa akwai darastawa duk mutumin da iga an martaba shi an girmama shi an mutunta shi in dai ba la'imi ba ne dole ya girmama wanda ya girmama shi kuma baya daga cikin fahimta ta addini kamar yadda mu mutanen da suke fahimta ka fahimta addini sai kuma ka raina kowa sai duk ɗaya miki ba ɗaya ake ba ayan nan musamman kuma ya ce annasu sawasiya ka asmanil mishqi kamar kunnan mataji haka mutane ba haka bane ba haka manzo Allah yake nufi ba ana maganar a wajen ubangiji kowa ɗaya ne amma kuma Allah ya fifita kowa wannan ya bashi kuɗi wannan ya bashi mulki wannan ya bashi ilimi wannan ya bashi shekaru wannan ya bashi furfura wannan ya kowanne da daraja kuma abin da ake so duk ne matsayi a bashi matsayin in aka yi haka sai rayuwa ta yi kyau amma wannan annazu tawafiya ka asnanul mishti ana magana ne akan a dora mutane akan watan kafa'a ake magana akan kada wani ya ce aini tun da ni fari ne na kowa da daraja a tun da ni ɗan mai kuɗi ne na kowa da daraja ba wannan ake nufi ba a anan tsarin ne ake son a ce a daidaita mutane amma a wajen fifiko na girma da shekaru da ilimi da wasu abubuwa makamantansu wannan a musulunci akwai wannan shi sa mu ga sahabban manzon Allah sallallahu sun yi karatu gurin manzan Allah sun koyi girmamawa sun girmama junansu sannan su kuma an zo an girmama su to sai ya tafi da waɗannan sahabban faru fiya ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabiyu yana zuwa sai aka ɗauko ɗan aka dago masa shi aka kawo masa shi fa aka adahu fi hijrihi ya zaunar da ɗan irin ya tallabe shi akan cinyarsa wa nafsuhu taqaqa'u ransa tana tafiya tana dawo za a zare ran kun san idan mutum ya zo mutuwa ran yakan zo kirki sai ito kamar zai tafi sai ya koma ito kamar zai tafi ya koma wannan yanayi yanayi da tashin hankali in dai mutum zuciyarsa ba ta bushe ta zama dutse ba in kaga wannan yanayi sai hankalin ka ya tashi fafabat ainahu sai idan manzo Allah ta saka da hawaye ta kwararar da hawaye faqala sa'ad sai sa'ad ibn ubada ce, ya rasulullahi ma haza ya rasulullahi me haka kuma kuka kamar ka ya rasulullahi ka dinga kuka kun san wannan ya koma al'adarsu su ce ta larabawa shi balarabe yanayin yadda suke Kuka sai mata za su zo su yaƙi mutum ya taho da danginsa duka gabaki ɗayansu a kashe su a gurin yaƙi ga takobinsa yana ɗiga a wanda zai kuka ba so da in yi kuka ya karaya kuma an samu ƙabilun da han matansu ma ba a kuka in za a kashe garin duka ba wanda zai kuka saboda karaya ce su ko ba sa son a nuna karayarsu watan wannan abin da yake son ya nuna mana ana son a nuna mana adamul jaza raki idan abu ya faru ya riga ya faru maganar kuka zai dawo da abin da aka rasa ne amma kuma shari'a ba ta hana a yi kukan ba kukan da aka hana na kera shi ne ake shi an hatu har wata tana cewa wani yana cewa da matarsa da danginsa ku yi min kuka wanda ya dace da matsayina har ma kwa iya neman taimakon wasu su taya ku kuka na shine wannan ne ya haɗin har a nan ƙasashen mu mako ƙasashen larabawa su suna da wannan nan a kotu jiha da aka ce su ma suna wannan a da can malamanmu na sauro sun gaya mana sun halarci irin wannan lokutan da ake amma yanzu ilimi ya sa an daina idan aka yi mutuwa sai a raba goron gayyata akwai masu kuka su kuma sana'a su kenan sai su zo sai an nutsu ana ta karɓar gaisuwa an yi tsit sai ɗaya ta idon ku sai kwarma ilimi kukan da baku taba taɓa jin irinsa ba da sai a ɗauka ita kuka ita kuka sai an gaji da kuka yi shiru sai an nutsu an fara ɗan wani abu sai wani ya ƙara fakwar idan wani sai ya ƙara rera to biyansa ake yi na ko hayarsa ake musamman to wannan shine aka haramta kuma aka ce duk mutumin da ikon gilan masu yi masa kuka duk kuka ɗaya da suka yaran a cikin kamarinsa za a gana masa azaba Shi ne abin da ya zo a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. na cewar ana yi wa mamaci azaba saboda kukan masu masa kuka wannan kukan da ake nufi ba kukan ta ko kani wa ko mata ko uba ko dan uwa ko masoya ba ana nufin kukan waɗanda aka ɗauko su haya domin su kuka saboda matsayin wannan mutum to sai manzon Allah ta kuma ya kashe da kuka sai sa'ad yace da shi me haka ya rasulullah kai ma kana kuka fa qala sai ce hadhihi rahmatun wannan ai tausayi ne rahama ce ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi da Allah sanya ta a cikin zukatan bayansa wa fi riwayatin a wata riwaya fi qulubi man sha'a min ibadihi a zukatan wanda iso daga cikin bayansa wa inna ma yarhamullahu min ibadihi rahama kadai Allah yana tausayawa masu tausayi ne daga cikin bayansa watan Allah yana jiƙan masu jin kan na ƙasa da su masu tausayawa wanda suka tantance a tausaya musu su ma Allah yana tausaya musu su waɗannan hadisai guda biyu za ku gaji an kawo su a cikin babin haƙuri wanda duk abin da ake son a nuna mana juriya a kan abin da zai same ka juriya a kan abin da zai samu wani naka daurewa da mai da al'amari zuwa gurin ubangiji da neman Allah ya baka lada akan wannan musibar da ta same ka hadisin da za mu shiga hadisin suhaib ya yi tsawo da yawa ba za mu iya gama shi ba mun fara kamata yi mu dakata a nan idan Allah kai mu sashi mai zuwa sai mu dora akan hadisin suhaib wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam